ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوم من أشاء يا قوة صفر bayan hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi sallama daga makar zuwa madina shekara 1438 ya daidai da watan yin albashi shi ma 11 ga watan 11 2016 wana mana fuskantar wata na rabi'ul awwal wanda ya za mu sanya karatukan da za su biyo rabi'ul awwal dangane da wajabcin san manzan Allah sallallahu alaihi sallama da kuma yadda san yake musamman satin karshe na watan safar ke da kuma abin da zai shigo cikin watan rabi'ul awwal domin a lokacin akwai abubuwan da ake na kauna annabi sallallahu alaihi sallama to sai mu san yaya hakikanin da yana yi wa darasin ya iya kai ma wanda yake ganin cewa shi ma masoyi ne na hakika na annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma yana soyayyen ta hanyar shirme yana soyayyen ta hanyar birgima ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma yana soyayyen ta hanyar tafa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma muka karanto yaya asalin soyayyen yake to insha Allah yana yi wa mu shiga layi wannan cikin halul masail qala rahimahullah ma'mumi yahmiluhu al imamu. an إلا min naqsil من نقص jumlan takaitacciya ce wa sahul ma'mum bana mantuwan ma'mum shine bahaushe ke cewa mamu kalma ce ta larabci muka auta yahmiluhu al-imamu mana imam ya dauke mai in kai mantuwa to imam ya ɗauke maka illa an yakuna min naqsil fariida sai dai ya zama ka tauye farilla ne farilla ya zama baka yi ruku'u ba ko baka dago daga ruku'u ba baka yi sujjada ba baka dago daga sujjada ba baka yi sallama ba to irin wannan farillan liman ba ya ɗauke maka kaga nan yana nuna maka cewa liman Shi ne gatan kowa ke amma mun kuma za ka samu ba ma ma su limaman gata shi gatanmu ne amma kuma ba ma mai gata sabanin fastoci in kada su da limamanmu zuwa suka fi gata kenan ba haɗi nesa ba kusa ba za a gina coci sannan kuma sai a gina a fasto mai sai a gida mai gida ok kun san haka kenan sai a sa mai gida gida kuma mai kyau sannan kuma da gurin sana'a shi amma kaga mu masallatan mu suna nan ga nan da suke sai yan kadan ne suke iya kokari a yi cewa to shi imam a iya bashi gurin da zai zauna to nan in kai mantuwa mantuwanka liman ya dauke maka sai dai fariba shine ba wake ce farilla ka duba cikin wannan jumla wannan jumla taƙaitacciya mun samu kalmomi guda uku na larabci kuma duka bahaushe yana amfani da su Ma'amu sai ce imamu imam sai ce liman farida sai ce farilla ah, eh, min naqsi min naqsi al me shi ba wuce yake cewa ke na kasa kalmomi guda hudu to sai ne malai yake cewa nan bayani akan wannan jumla ya'ani anna sahwal ma'mumi abin nufi anan shine mantuwan ma'mum wanda yake bin limashi idza ta'allaqa ta'allaka bi shay'in min as-salati in yana da alaka da wani abu na sallah ka sunani kamar sunnoni mun dauki sunnoni masu karfi karfi wanda malikiyan an bar su ana sujjada to irin wannan malimai yana dauke maka wal da kuma mustahabbai daga cikin mustahabbai malikiya suna sanya a dora hannun dama akan hagu wani su malamai suna sanya cikin mustahabbat mustahabbai du'a'ul istifta irin wannan suna sanya cikin mustahabbai to fa innal imama hamilu an liman ya dauke maka wala shay 'ala al min sujudin ba komai akan mamu na sujjada au itiyani badal badalal matruki ko kuma ya zo da abin da ya bari ba sai ka da shi ba ma lam yakun rukunan min arkanis salati matakan dai ba rukuni ka bari ba daga cikin rukunan sallah to rukunan sallah suna da yawa sai malai ce ghayral fatihati banda fatiha bara ita fatiha akwai je ka dawo ke yanzu mutum mamuni amma bai karanta fatiha ba sallar ta yi a wurin malikiya domin man kana lahu imamun fa imami lahu qira'atun musamman ana karanta a bayyane to shi ke nan kai zaka samari karatun liman ne kawai a wannan matsala ce mai lafiya ka duba imamun bukari shi bai daga wannan mace lallai lallai sai ka karanta fatiha dole dole amma nan yace ghairul fatiha banda fatiha in ka duba juzul qira'a khalf al-imam da imam al-bukhari ko kitabul qira'a khalf al-imam da imam al-baihaqi sun tabbatar da wannan matsalar wa amma hiya amma hiya mana fatiha kenan fa innal imama yahmiluha an imam ya dauke maka manan yana karatuwa bai bayyane kenan domin malaki yanzu sun yi tsaka-tsaki in imam yana karatu a bayyane to kai kawai za ka saurara ne saboda me idan ƙuri alƙur'anu fastamiru lahu ku saurara wa an situ kuma ku yi shuru, ku sai suka ɗauki wannan ayan sai suka yi applying ɗinta kan sallah ta farilla ko lokacin da yake bayyana amma in ya kasance yana ɓoyewa ne a lokacin shine za ka karanta shine ma yake cewa bal yuqrahu lahu qira'atuha khalf al-imam al-jahriya bal ma ba so ka karanta wani abu ba inda imam yana karatu a bayyane illa bi qasdi al-khuruj min al-khilaf sai dan kai kana so ka fita daga sabanin da aka samu wani sun ce lalle sai ka karanta wani sun ce ba sai ka karanta ba to kana so ka fita daga sabani sai ka karanta shikenan sai zama ba makaruhi ba kenan domin suka ce annab sallallahu alaihi wasallam ce a cikin hadisin ubada la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu sallah wanda bai karanta fatiha duk kan wannan ne zama sune suke kan daidai to ga kenan kurutun min al khilaf shine duk sallan da nazo zan yi ta sai in karanta me sai in karanta fatiha a gaggauce sai in saurara ke illa bi qasdi al khuruj min al khilaf sai kana so ka fita daga sabani wani ya ce ba sai ka karanta ba wani kuma ya ce dole sai ka karanta to sai ka zo tsaka-tsaki kenan sai in karanta fatiha kawai sauran kuma sai in saurari karatun imam wa amma tare shi ma kalman larabci ne amma muna amfani da shi haka amma sahul imami amma mantuwa na imam to fa innahu yalzamu kullu man wajada rak'atan kamilatan ma'ahu in imam yayi mantuwa to ta lazimci duk wanda ya samu raka'a cikakkiya tare da imam manan dai ka samu raka'a ɗaya ta ƙarshe kuma yayi mantuwan a an farko to in yi sujjada kai ma sai kai ke liman yayi mantuwa a raka'a ta biyu kai kuma ka zo a raka'an ƙarshe ne shi ke nan in imam ya sujjada kai ma sai ka yi sai dai kamar da ya gaya mana in sujjada ne qabla salam sai ka yi tare da imam in kuma ba'da salam to shi ke nan kai ba ka yi sallama ba sai ka tashi ka ciko abinda ake binka abinda ya saura in kai sallama sai ka kawo wannan sujudodi guda biyu kenan ba da salam sai bayan sallamar ka kenan amma kabla salat ne zaka bi imam yake cewa wa ruya an ibn umara radiyallahu anhuma qal qala sallallahu alaihi wasallam laysa ala man khalfa al-imam sahwun ti arrawaito daga wurin abdullahi ibn umar yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace laysa ala man khalfa al-imam sahwun babu mantuwa akan wanda yake bin imam tunda an sanya mana imam dan mai gogo da shi ne. inna ma tuwila imamu li yutamma bihi an sanya mana imam dan mai gogo da shi to fa in sahal imamu fa alayhi wa ala man khalfahu idan imam mai mantuwa mantuwan yana kan shi da duk wanda suke bayan shi Yana annabi sallah sai muke nuna mana cewa kenan shugabanci a cikin musulunci da wanda yake cewa su limamai suna mana sallah yusalluna lakum fa in asabu falakum wa lahum in sun dace to duka kun dace wa in akhtau idan imamin kuskure kuma kuma sai kasance kuskuren ba wanda za a yi sujjada ba wani sunnoni ne na kase su ko kuma kun sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya bar su to sai kasance shi ya tauye kai kuma ka kawo shi daidai to falako wa alaihim kai ka samu ladan ka shi kuma tawayen da yayi wannan sunna an rage mai ladan sallar shi ya zama shi bai daga hannu a sallah ya daga hannu a sallah to ga shi ya rage kai kuma kai zai zama sallan ka ta cika ta imam kuma bata cika ba irin su tasbihan nan da addu'o'i shi ya kasance ba zai yi ba kamar du'a istifta sai ce shi ba zai ba shi yana ganin ma makaruhi ko dai kuma sai kai to sai kasance falakun wa alaihi hadithin karshe yace ana abdullahi ibn buhaina daga abdullahi ibn buhaina wannan hadithin an sha karanta shi ba su ne ba su ba ya maimaitu da yawa lokacin da sallah sallallahu alaihi wasallam sallah sallan azhar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi bai zaman tahiya ba to ƙarshen ƙarshe sai sujjada qabla salam sai annabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fi salati dhuhr annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi cikin salatin dhuhr shine ce sallar azhar idan ma kalma ce ta larabci da muka aruta, daga kalman larabci ne muka aruta muke amfani da ita a Hausa sai ce azhar al-asr la'asar al-maghrib shi ma ka isha ya ce isha as-subh asuba duka kalmomin duka na sallolin al-witr sai ya ce wuti salatu buha sallar walaha kaga duka kenan dai bahaushe ya tasirantu da me to sai dai larabcin ne kuma mu seta shi ba sai karanci har yanzu ba mu yi larabcin ba amma da mun seta kankanin abubuwa ko za ka kara mana mu ma sai mu dinga yin larabci to shi ne ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi fi salatu dhuhr sallama zahar maimakon ya zauna ya sai miki wa alaihi julusun malam mafi yawanci za ka samu halin masa'il na kawo hadisi ne da ma'ana ko bai duba baya duba asalin hadithan ne sai ka samu yana kawo shi kawai da ma'ana wa alaihi julusun kuma annabi sallallahu alaihi wasallam akwai zama akan shi zaman me kenan zaman tashahhud zaman tahiyya na farko falamma atamma salatahu to da ya cika sallar sajada sajada tayi sai ya sujada guda biyu wa kabbara fi kulli sajada kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kabbara kowace sujjada wa huwa jalisun kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana zauni shi Allahu akbar ya sujjada Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wa huwa jalisun qabla an yusallima kuma kafin yi sallama kaga nan tunda ya tauye zama ne kuma zama yana daga cikin sunnoni to sai kasance kawai za a yi sujjada qabla salam wasajadahu human nasu ma'ahu sannan mutane su ma sahabbai kenan su ne annasu sai su yi sujjada tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama makana ma nasiya min al a gurin da ya bai sujjada ba a gurin da ya bari wannan zama tunda an bar zama ne su ma sun tashi tare da shi to Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sujjada su ma a kashe sai suka yi sujjada rawahu al-bukhari wa muslim tunda karatun takaitacce ne kuma lokaci ya ta zamu dakata nan ki domin a zaure ne wannan wasahul ma'mumi yahmiluhu al imam illa an yakuna min naqsi al-fariida wanda zai ce kwana a gurin duwan ne karatun zaure kwana a gurin ki gafata malam sai kuma kuma sai ka zo a tsara maka layi ɗaya ko layi biyu amma mun gane mun yi da yawa sai yau sai mu haƙura da kadan din الله بإكمال بك لا تدمو في الآخرة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهون به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتينا بأسمائنا وصارنا وقوتنا ما أحيتنا واجعل وارثا منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا أمنا subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa akhiru da'wana